biyo bayan nasarar da dakarun sojin najeriya ke samu akan mayakan boko haram yanzu haka da 'yan bindiga masu tada da bayan na ci gaba ne da bulo da wasu sabbin dabaru na shigar da matasa kungiyar ta hanyar ba da rancen kuɗi domin kasuwanci alabashi daga bisani wanda ya karbi kuɗi kan koma dan kungiyar kamar yadda rundunar sojin najeriya ke gargadi yan kungiyar na amfani da wasu dabaru da niyyar jama'a a cewar mukaddashin kakakin rundunar sojin kasar kanar sani usman kuka sheka halin waɗannan 'yan ta'adda na boko haram masu kullo da dabaru kala-kala musamman ma da yake yanzu an ci karfin ba su da wata nasaba amma duk da haka akwai kandararu tsakanin su waɗanda har yanzu ba su ga wannan akida ba suna kulle da dabaru da dama da suke cuta da suna yaudarar jama'a ɗaya daga cikin kamar da muka shaida ma al'ummar ƙasa shine yadda suka bulle da su kayayyaki ko sutura yadda idan mutum bai la'akari ba ko bai ankara da sai ya ɗauka wani ne da yake da kayan sarki sai bayan sun yi cuta ko sun yi da jama'a sannan a farga. Na biyu shi ne yadda suka billo da wata dubara ta inda za su rika da matasa musamman a rance don jari ko kama sana'a da sauran wanda kuma duk wanda dama ya ta na da kuturu na jihar wani abu ne da za a yaudari jama'a su shiga sai kuma sun shiga su zo suna da na sani don da za a fure su musu abubuwan da suke nan ba saboda haka muke kira da jama'a da su an da waɗannan abubuwa sannan kuma su kula da ainihin musamman kuma waɗanda suke kamar yadda rahotanni ma suka tabbatar ko a bayan ma dai kafin kwace garin mobi da ke zama cibiyar kasuwanci a jihar adamawa sai da 'yan kungiyar suka raba takardun rancen samun kuɗi inda matasa da dama suka fara tarkonsu kamar yadda wannan matashi ke cewa ina da kira da fom sai ka sai fom. sai suka kai kuɗi a wurin ka kamar da suka zo mubi kamar ya suka yi wajen bada fom me suka yi ina zo ne kai su same ka zo kai ce muka yi tsara jama'a sai su ce yi sun zo suna zo su niki kama ne jin da gwamnati ta kasa sai su ba su a su loan su ba matasa loan samu su noma ko su to idan sun ba mutum kuɗi daga baya zai iya fita kuwa a in in karbi in kan karbi kuti suka ina za ka fita ba da za ka kalita yi ka shiga kai ka shiga halin ka dani ka yi sai dai kawai Allah ya yi aika ka tsantsan da jama'a Fi da askafin gaskiya abun da ya faru nan ba mu fata ya sake faruwa saboda haka wannan abun da ya faru ya zama ishara ga kowa da kai abuji saboda haka sai a dinga ta tsantsan da wanda ya zai maka zai baka nan maka duk wani abu na yaudara ne kawai suke duk jama'a kawai yanzu kuma tsaro sun dukufa wajen faɗakar da al'umma game da abubuwan da ke faruwa a yanzu kaftin adamu ya hayan gulda da ke zama mu kada shi kakakin nan soja ta 23 da ke yola ya ma bukaci jama'a ne musamman matasa da su kwanda sanin cewa na yi da idan ne zai zai ba su wani abu na cewa su abin da zai zai ba su ko kuma wai a ganin a ganin su cewa ya taimaka musu ko ba su san dalilin wannan abin da ke ba su ba su san daga ina ya fito ba suna iya samun irin wayannan su kai su bai su gaya ma hukuma suna iya gaya ma hukuma cewa ga wasu wani ya zo yana kokarin ba su abu ba san daga ina yake ba ba san dalilin abin da yake abin da yake ba su menene manufan abin da yake ce ba su ba sai da suna iya jawo hankalin kuma ga wayannan mutanen ko to mu kuma sai muna iya kiran wayannan mutanen zuwa ga bincike su ina suka fito menene menene muhimmin wannan abin da suke so su ba masu wayannan yi kaka kiran nan soji ta 23 da ke yola kenan kaftin Adamu Hayan Gulde wanda kun fata ma dai shine Allah ka kwashin wannan matsala ta Boko Haram da ta jawo asaran dubban rayuka a cikin shekaru shida Ibrahim Abdul Aziz sashin hausa na murar amurka daga yola a najeriya